sallar gargajiya da ke da alaƙa da addini ginshikin haɗin kan al'umma da kuma wanzar da zaman lafiya wato sallar biyanu na ɗaya daga cikin sallar yankin agadarsa da ta rage da kuma take rike da asalinta da bambancin ta inji abdurrahman turawa magajin garin agadas kuma shugaban kwamitin shirya sallar biyanu. sallah ce ta al'ada tana saka cuɗayya zamantakewa da tattalin arziki ina iya cewa wannan sallar ce mai muhimmanci ga jihar agadas al'adunmu ne daga cikin waɗanda ba su ɓace ba sallah ce da duka al'umma al'umma suke rayuwa a agas har waɗanda suke tahowa daga nesa suna zowa mai sallah tare suna ciɗanyuwa da al'umma agades baƙi da dama daga nesa suke zuwa domin sallar biyanu waɗannan suna nuna shawa ga tufafin gargajiya na sallar biyanu halin zumunci da kuma na karramawa mun zo sallah ne daga kano kamar yadda muke ganin biyanu na ga biyani ya kai so wajen takwas amma gaskiya biyanu wannan shekarar ya bani mamaki sosai na ji daɗi sosai wannan sallar ta burge ni sosai ta bana na ga mutane ana cikin annashuwa da farin ciki an saji da juna da yan uwa ana murna wallahi gaskiya na tashi daga dubai saboda sallan kawai ta birge ni mutane sun fito kowa ya sa kayan shi da na al'ada to ni da ina shawar dai in zo sallar biyanu babu sallan da nake so kamar sallar biyanu mutane duk su yi kokari kowa ya to Allah dai ya maimaita maka farin ciki sosai wajen masu ruwa da tsaki na biyanu kowace shekara sallar tana da wani bambancin ta in ji tambari atta shugaban gungun 'yan gabas. Yau rana ce ta farin ciki a gare mu mutanen Abzu saboda wagga rana ba yau ake shirin ta ba tun fara biyan kowa Allah Allah yake ya ga wagga rana. Kusan duk shekara an yi biyanu shekara mai zawa in za a sake biyanu sai ga wanda za a yi ya fi wanda ya wuce kuma ana samun canji kware ga matasa ga mata da sauran duk shekara kowa na sa ya kaya in ma ka fara yin su bana in baka ida ba duk kana sa abin da baka yi ka ida a daura da wannan sallar tarukan muhawara bisa bunƙasa biyanu da baje kolin kayayyakin hannu na gargajiya aka shirya a farfajiyar masarautar abzin Studio